Akwai wani da kan da wani siyasa muke yi, siyasa da muke da kowa na inda da rubutu. Na bin gafa yau kan sai su kasuwansu da Allah ya sa ko kai da kowa da ke nan ya san yau albarkacin Allah da ku iman da kai kusan na wuce kan sai su. Ko ka rike, sai mutum ya yi a duniya duka. Ko ka rike, kun yi rayuwar da wani da ya kamun karatun asura akwai wani da zai ce na kira su da rai na zaɓe ko akwai wanda zai ce nan na zaɓe shi amma sai ce akwai wani ne kuma da ya yi ya wannan wanda ya yi press conference ya yi zage zage shi ne don rani shi da ne wai da ya diga fara wani wanda ta wani abin da fara na ba bai zo wani ba na sasa da mutum ya ce kai a zuwa da ne kai da yan dubi ke aiki ṣé mi ò fẹ́ ẹ̀ka ṣé mi ò fẹ́ ẹ̀ka ṣé mi ò fẹ́ ẹ̀ka ṣé mi ò Kowa da ke ne ya san yau, albarkacin Allah da ku ime da ku kusan na wuce kwanfesu. Ba ya yi, ko gari ne, shi mutum ya je yi a duniya duka. jama'a ina jin audio na da sau 6 minutes audio ne amma ni saura baban da ya faru duka wannan ya mu um, na mutu wannan mm, na ne wannan ban da interest wajen inda nake da interest ne wai malam concern chairman ya je ya yi press conference ya ce mai zalimi ni waɗannan duka ana buy public sympathy ne don ni ina da bidiyon da wani abu mun takai ya ce wai aka vote aka ba zalimi bai aiki da shi caman mutum kuma je kan dukan na da su ni dukan na da su shi yasa ni wanga wanga duka ana an je sulhu kenan ana try a psych ankalin mutane ne ni na abin da ya faru ga duka ina da evidence kuma ina da records komi da date kuma na san wani abu mun da kai fara kiran shi da mabiyan shi azzalimai tukun malam kuma bayan an kare election ya win da ya je yayi press conference shi ma ya ce wai wani abu mutaka zalimi ne ni ina da wannan shi yasa in dai aka zo batun azzaliman ga is one one ko azzalimi one one ne kuma waye fara fadi wani abu mun ya fara fadi tukun malam kuma ya je rama shi yasa one one kuma ba wai don press conference da malam yayi nan ba there is no difference because wanga kuma an zo election ne the whole asawasi the whole Ghana na saye wajen newspaper abin abin ga uh, um, media houses na wajen Zuriya FM so it's the same press conference it's the same thing shi ba wani difference medium nan wanga ya kira press conference media house suka zo aka yi wanga kuma ran election ne zuriya fm media houses da dewa su city news ga sun kare wanga story kuma wajen an cika so it's the same thing so one one so ni wani ababa kan ga baka doka ka sai hankali na ana wasa da hankulan mutane ne ni inda hankali na yake ni honorable muntaka ya ce muna wai kun san saboda Allah da ku kusan na fi karfin constituency ga kar wani ya zo ya gyara mana magana hu wani abu mun taka ba bawushe ba ne ba moshe ne eh ba da gombe ne ni kuma ba bawushe ba ni ma ba moshe ne mu duka kuma unguwa gudan na aka haife mu a sawasin no yasa hausa guda gudan muke yi shi sa kar wani ya zo ya gyara mana magana in ji shi ya fi karfin sawasi kun yi sa'a ma ya kara ku cike cewa ba don Allah da ku ba saboda ya saba ce muna man shi da kokarin shi suku ya kai shi da yake ya fi karfin asawasi ya yayi ya fi karfin asawasi da me in aka ce muku wajen iya magana bai iya magana ba yana caba da mutane asawasi yana kaskatar da mutane shi kuna ga kamar wai a ah, me yasa wane ne da ba ya gaya mai abin da yake yi na wrong ne me yasa ba ya gaya mai in wani yayi da ya gaya mai amma wani abun mun kai ya gaya mai me yasa kan shi biyu ne hannun shi hannun shi 5 ne abin ga hands shi 5 ne ko yasoshin shi ga 50 50 ne ko ya fi wani kyau ne ya fi yana sawa shi duka kyau ne ko ya fi yana sawa shi duka sawo ne ko ya fi yana sawa shi duka kudi ne da me ya fi karfi a sawasi da abin da yake mallaka dukan ga ga dukan ga aka je kan skill aka je dukiya alhaji naira ya san bai kai hafin abin da alhaji naira ya samu ko shi sa an kudi ne wani kudi ne ba mu gani cikin asawasi ba in ana neman masu kudi amma ko su ba su munan riya ba alhaji naira da ya je ya karbi babban fili da yi naira kuro Allah ya yi Allah ya yi ikon shi ba duniya ko alhaji naira bai ce muna shi ya fi asawasi ba shi ba an voto mai bane ba wani ne mai kudin shi ba shi da kanshi ya nemi kudin shi yi wanga dukiya duka bai taba sayawa ko da rana guda ya ce wai inda Allah ya kai shinga da inda ya kai ga shi kowa ya sai ya karfi a sawasi eh shi in kudi me da me ya fi karfi a sawasi despite bai ce ya fi karfin community shi ba shi da ya zama kudin shi kuma kudin shi ne personal kudin shi ne kowa ya sani bai ce ya fi karfin community shi ba irin maganganun riya akan gane yasa wadansu mu muke da strong opposition muna magana ba ku sani Kennedy Japan da wawancin shinga duka da abin da yayi da mu duka muka sani ba wanda zai ce ya taba jin Kennedy Japan ya ce ya fi karfin community shi ba don Allah da ku ba na fi karfi ko John Muhammad bai yi ko John Muhammad ya zama ex president ya set record da tun da aka yi gano ko kwamin kuma bai ya set wannan record ba ka zo ka fito from assemblyman ka zo ka zama member of parliament ka zama eh, eh, eh, vice president ka zama running mate ka zama vice president ka zama president ka yanzu haka kuma daga kuma zo ka zama ex president kuma kana daga kuma zo da iko Allah ya kuma zama kuma another president kuma ko shi bai taba yi ya ce wai ya fi karfin bole bamboy ko John Mahama da me kafi karfi a sawasi jama'a kun san inda Allah sanadiyan ku da Allah inda muka kanga kun san muna muna muna muna muna kyautata zato kaman da ikon Allah masayin mun ga da Allah ya sa dalilin ku muka samu ga mun karasa gaba maybe mu zama wani minista ko wani running mate ko wani abu dai halas amma na kun san na fi karfin constituency ga wani constituency ka fi karfi wallahi constituency ya fi karfin ka mu kuma mutanen ciki mun fi karfin ka for how long da aka ta muna maganganu anyhow for how long ba kowane magana ne mutum ya ce sabi sabi eh, uya jimi fuwa ne ba zagi bo zagi ne sabi sabi nan ba abin da ya share wanda ka gaya man nan ko yaya bin ya taba shi shi yasa ba shi ka ce muna kun san saboda Allah da ku kun san nafi karfin constituency ga ah wani magana wani magana kenan kai kafi karfi a sawasi da me da me kafi karfin mu da me kafi karfi constituency ka amuna wanga irin wadan gama ganganun fitan hankali ka kare ka ce wai gobe eh kana ni constituency da kafi karfin su nan su zo su kwashe kashin ka don kai ka kuma je gaba ka kare ka juya ka ce muna kai kafi karfin mu kuma ka kare ka juya ka ce muna kokarin imman ka da baban ka da kokon da imman ka ke sayewa da sukun ka don kai kawal kai su ka sawasi ya kai kan da ka kai don ka saba gaya muna ka duba yadda muka ce muna wa an baka hankuri na an biyo na aka baka hankuri ka zo ka zama MP kafin Dr. Jibrin ya rasu Allah jikan rai kafin ya rasu da Dr. Jibrin ya zama MP rayuwanka duka zo ka gwada mana abinda ka saya election ka win ba don sympathy vote ba mutuwa aka doki wannan tausayi wannan ya kai every small chance da ka samu duka an baka hankuri ne ka zo ka zama MP every small chance